في أركان ستين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين والحج طوف وطواف حشر أصغر في الدنيا لغني وفقير لا فرق يكون أمام وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إتاء الزكاة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mai sauraro barkanmu da sake kasancewa ta cikin wani wanda yake zuwa muku daga nan gidan radio ba fm akan mita 104.9 a zangon fm wanda bisa al'ada da ɗabi'a wannan shiri yakan tattauna da manya-manyan malamai masana a fannoni daban-daban na addini da na rayuwar al'umma wanda akan yi hakan ne domin ilmantarwa faɗakarwa har ma da nasihantarwa kan batutuwan da suka shafi addinin na islama domin musulmi da waɗanda ma ba musulmi ba su zauna lafiya kuma su mori abubuwan da ke kewaye da su na zamantakewa da makamantansu a kamar kullum yau ma mun zaɓo wani maudu'i wanda yana da matukar muhimmanci ga rayuwar su musulmai din domin fahimtar wasu abubuwa da ke kewaye da musuluncin wanda a yau insha Allahu muna tare da ɗaya daga cikin yan kwamiti na ganin wata na mai martaba mai alfarma sarkin musulmi na Najeriya kenan wanda shine a sheka salihu muhammad yakub wanda a haka muna tare da shi ta kan wayar salula inda zamu tattauna kan batutuwan da suka shafi yanayi na ganin wata a mahanga ta addinin islama da kuma a yadda muke kallon sa a najeriyance wato a hukumance kenan sannan kuma za mu duba batutuwa da suka suke biyo bayan haka din kasantuwar akan samu yanayi na rashin fahimta ko kuma na cece ku ce kan ciwar ga lokacin da wata din ya kama ko kuma ga lokacin da ya faɗi din wanda insha Allah shek zai mana cikakken bayani kan ayyukan da su hukumar su take gabatarwa da kuma abin da su yan Najeriya suke fahimta da dai abin da ya kama da haka din insha Allah kuma a cikin shirin za mu ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ta hanyar yin tambayoyi ko kuma neman ƙarin bayani musamman daga shi Sheka Salihu Muhammad Yakub wanda kamar yadda muka ambata muku ɗaya ne daga cikin kwamiti na mai alfarma sarkin musulmi na tarayyar najeriya kan ganin wata da abin da ya kama da haka shek barka da kasancewa da mu a kan wannan shiri mai albarka shek kamar da muka gabatar ko kamar da gabatarwa ta gabata akwai batutuwa da za mu kalla musamman na marabtar wannan wata mai alfarma da yake tunkaro mu wato watar ramadana kafin wannan akwai batutuwa da mutane sukan samu akasin fahimta a kansu duba da yanayi na amfani da a wata na kalandar bature da ake amfani da shi duba da shi ne watan da ake biyan albashi da sauran abubuwa da suka yi kama da haka din wanda a hukumance gwamnatin najeriya da shi take amfani wanda hakan ya shagaltar da yawa daga cikin mutane akan manta da shi wancan na kalandar musulunci akan dawo izuwa ga wannan kafin mu shiga cikin shirin namu tsindin Eh, mu fara kallon shi watan da muke ciki da kuma watan da muke tunkara wato shi babban wata mai alfarma kenan a watan ramadana din mu ga matsayin su a cikin addinin musulunci sannan kuma mu je ga su na gaba to alhamdulillah salatu wassalamu ala nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam ba tare da wata mukaddima mai tsawo ba farko dai ina godiya ga hukumar wannan gidan rediyo mai albarka waɗanda suka ba da wato gudunmowa da tunaninsu da ƙarfinsu da dukiyarsu wajen assasa wannan gidan rediyo da kuma wannan shiri mai kula da harkokin addinin musulunci suna roƙon Allah maɗauki sarki ya saka musu da alkhairi ya sa cikin mizani na ayyukansu kyawawa abu na biyu kuma ina ma mai martaba alhaji adamu abubakar maje ta'aziyya game da rasuwar mahaifiyarsa Allah madaukin sarki ya gafarta mata ya jiganta ya kyautata makomanta ya ba su kuma hakurin juriya na wannan rashi abinda gurguje abinda ka faɗa ka abin ya shafi wata hmm. addinin musulunci idan muka kula hmm. ya gingina wasu ibadu da muke yi na yau da kullum da al'amura guda biyu manya-manya a waɗannan ibadu su ne wato in ka kalli rukunin addinin musulunci ya hmm. biyar in ka ɗauki kalimatu shahada kawai hmm. wanda ake faɗa da baki sauran guda hudu in ma suna da alaƙa da tafiyar wata ko suna da alaƙa da tafiyar rana hmm. misali kamar lokutan sallah gaba ɗaya suna da alaƙa da tafiyar rana duk lokacin da tafiyar rana ta canza misali rana ta yi fitowa dole sauran lokutan sallah su yi litti gaba hmm. ɗayan su guda biyar in tana saurin fitowa shi ma sauran salloli sai su saurin zuwa hmm. wannan kenan kamar yadda Allah ya faɗa a min salata li duluki shamsi ila sakin layli hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam shi ammani jibril inda albayt marratayn jibril ya zama liman dina a ɗakin kaba to biyu yi sallan azhar fi shan shamsu an kabiri sama ka zama ganar rana ne na'am rana ta fito in ka dauki sallah kawai a cikin rukunin guda uku gaba ɗaya suna da alaƙa da tafiyar wata kamar azumi kaga yana da alaƙa tafiya wata domin shahar ramadan allazi unzila fihi alquran mm. amma aikin hajji yana da alaƙa da tafiya wata alhajju ashhurun ma'lumat kamar zakka yana da alaƙa da tafiya wata domin zakka in mutum yau ya samu nisabi sai mm. ce to yau da shi daga watan rajab kuɗi na sun cika nisabi shekara mai zuwa 26 ga mm. watan rajab shekara ta shiga shine hala alaihi al'aul kuma da watanni ake gididdiga. shi yasa to ibadu da muke yi na bayyane mafi yawan su zaka suna da alaka in ma tafiyar wata ko tafiyar rana hmm. shi yasa alqur'ani abun mamaki Allah ya hada ash-shamsu wal qamaru ash-shamsu wal qamaru a haka a hmm. wurare har goma sha biyar a cikin alkur'ani don ya nuna maka wata tafiyar rana da kuma wata da kuma alakan su da ibadu wannan kenan idan muka dawo akan ainihin watan da muke so mu yi magana a kanta hmm. Allah bari su sarki a cikin alkurani ya yi magana akan wata da yawa cikin ayoyi masu yawa daga cikin ayan farko da zamu fara da ita hmm. aya da zuwa cikin suratul bazara yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj sabai suna tambayan ka game da ahilla cewa wato jinjirin wata lokacin da hmm. fito su abinda wato abinda suke tambaya akai wannan abin nan din yadda wata in ta fito za ta fito ɗan karama siriruwa kuma sai yana girma yana harya hare shi ne suke tambaya. Sai Allah ya nuna musu abubuwan da ya kamata su yi tambaya a kai shi ne ma'anar wato watanni sai ce sai ya karkatar da tambayansu daga abin da ba zai amfane su ba zuwa abin da zai amfane su ya ce kulli iya mawaƙi tulin nasi wal hajji. Wato rayuwar mutum gaba daya hmm. yana alaƙa da wata shi wannan watan mawaƙi ne lokuta ne na mutane da kuma yankin hajji hmm. zan zo in yi bayani a kan wannan mawaƙi in akan lokuta din hmm. yadda wata yake da alaƙa da ibadu da muke yi da rayuwa da mu'amala na yau da kullum ga mutum wannan aya ta farko kenan hmm. aya ta biyu ta zuwa cikin suratul tauba da Allah ke faɗi inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shara fi kitabillahi hmm. yawma khalaqa as-samawati wal arda minha zalika ad-din qayyim Allah ce lalle adadi wa tazmi a wurin Allah madaukakin sarki goma sha biyu ne tun ranar da Allah ya halishi sammai da gaskai ce a cikin waɗannan watannin sha biyu akwai hudu masu alfarma idan misali wannan ayan kawai ta tsaya kai bayani akan wata kenan Allah marinci sarki kamar ya ba mu aiki ne hmm. saboda ya ce watanni goma sha biyu to tun da goma sha biyu ne kenan akwai wata na ɗaya na biyu na uku na hudu har na sha biyu sa'annan a cikin wannan sha biyu akwai guda hudu masu alfarma to ya za ka gane wannan shi ne na ɗaya na biyu na uku kuma a cikinsu ya za ka gano masu alfarma lokacin da za su fara da lokacin da za su fara sai kana bibiya tun daga watan ɗaya har ka hmm. gane misali in watan hudu ne yana cikin masu alfarma sai sai to yanzu fa gobe watan gobe ne shi ne watan hudu ne na alfarma to ba za ka san haka ba sai ka faro daga watan farko kana girge ka gane wannan kenan. Hmm. Abu na biyu daga cikin abin da al'aya ta biyu Allah madaukin sarki ya gaya mana والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم wato watan nan mun sanya masa masaukayya tana tafiya tun tana ɗan ƙarama har ta zo ya wata ya yi girma ya sake dawowa zarame kuma a wata aya Allah shi ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan ash-shamsu wal wata da rana a lissafi suke aya ta gaba ta zo a cikin suratu wato yunus Allah ke fari huwa allazi jahala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada as-sinin wal hisabi ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqqi yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun aya ta ce lalle Allah barkin sarki ya sanya wata ta zama haske da rana ma ya zama haske wanda za a ga inda za a taka wa qaddarahu sai ya sanya rana da wata manazil masaukayya ya yi hmm. haka ne li ta'alamu domin ku mutane da ake magana da su ku sani adada sinina adadin shekaru ku san wata goma sha biyu ne shekaru da su yi shekara da ta ta wuce ban hmm. shiga wata sabuwar shekara wani ita da kuma ku san lissafi cewa yau muna a rana kaza ko kuma rana yau zai bullo lokaci kaza wata zai zai tsaya lokaci kaza wannan su ne alhisab da Allah ya magana a kansa. to wa'annan ayoyi ke muka koma hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana akwai hadisai da yawa da suka zuwa cikin alqur'ani annabi ya kawo mana su sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddat sha'ban 30 kenan alakan wato rayuwar musulmi da wata yana da yawa bai yiwa musulmi ya rayu yayi ibada ba tare da ya sun tafiyar wata ba eh saboda in muka kula ka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas bari mu dawo kan wannan haya ku mm, na'am qul hiya mawaqitu lin-nas misali da Allah ya ce lokuta ne na mutane mm. wal hajji da lokacin aikin hajji kaga aikin hajji ana yin sa da watanni ne mm. domin Allah ya gaya mana al-hajju ashhurun ma'lumatun yana farawa ne tu watan zulfada har zuwa goma sha uku ga watan zulhijja kaga watanni ne watanni ne idan azumi za mu yi da watan ramadana za mu yi shahar ramadana lazi unzila fihi alquran kun hiya mawaqitu linnas kenan mm. idan zakka za mu yi zakka malaman fiqh sun ce in ka zo ka samu kuɗi ba za ka fidda zakka ba hatta ya hula alaihi alhawl sai shekara ya yau, kaga da watanni kake wannan mm. idan mutum ya yi kisan kai da kuskure abin da zai yi shi ne kafara kafaran nan da watanni kamar yadda Allah ya faɗa wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata wa man qatala mu'minan khata fa tahriru raqabatin mu'minati wa diyatun musallamatin ila ahli har zuwa inda Allah ce fa man lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain mm. kaga da watanni ne da watanni ne na kafara idan mutum ya yi zikari da matarsa ya kamanta ta kamanta matansa da wata daga cikin muharramai hmm. da watanni ake yi domin wallazi zahiru na min nisa'ihim thumma na lima kalu fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa ta lam fa fa siyamu shahrayn mutatabi'ain kaga watanni ne watanni ne hmm. watanni ne mata masu ciki ai masu wanda aka risu aka bar su hmm. da watanni suke yin idda shine duka ina so nuna maka ulhiya mawaqitu lin-nasi fitowa نعم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة كذا وتنيني قل هي مواقيت للناس كنا ما شيء دون ta kai shekarun da ba ta iya yin al'ada ko kuma darama ba ta to ita ma da watanni za su yi domin wallahi ya isna min al yi min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna kaga da wata da wata ne mm, na'am mm. idan mace tana da ciki yadda za ta yi ciki da haihuwa gaba daya wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran da mm. watanni ne idan mutum ya karbi haya a gida za a ce wata eh, shekara ɗaya da watanni ake lissafi idan mutum ya karbi baji ce wata mai zuwa ko nan da ba ni baji ya wuce wata uku da watanni ne kun iya zai tulin nasu kenan akwai kwanaki da annabi sallallahu alaihi ce a dinga azumtan su kowane wata ana kiran su ayyamul bidi duka mm. maganar wata ne kenan rayuwar musulmi gaba da yana darkacin kulhiya mawaqi tulin nasu yasaluna kana la illa kullu mawaqi tulin nasu to dole ne kenan musulmi ya san tafiyar watanni guda goma sha biyu farkon su da ƙarshen su wannan mun yi a dunkule muhimmancin sanin tafiyar wata ga musulmi domin akwai ibadu da yawa ba za ka taɓa yin su ba domin kai ka san farkon watan da ƙarshen domin suna da alaƙa da nan har guda tara a goma sha biyu yanzu na lissafo a hmm. wannan. Na'am. Eh, dukkan mu'amala ne. Na'am. ya shiga musamman a Najeriyance eh, ko a hukumance hukumar Najeriya kenan eh, akan yi amfani da waɗansu watannin waɗanda misali ba watanni na musulunci ba ba bisa wannan lissafi ba eh, dalili babba shi ne saboda da shi ake biyan albashi ko kuma kwadago ko kuma dai wani aiki da mutum ya yi wanda hakan ya shagaltar da al'umma da yawa suna ganin cewar kamar ita fadar mai martaba ko mai alfarma sarkin musulmi ta dogara ne kaɗai da cewar sai watan azumi ya zo ake sanar da misali ganin wata ko makamantansu ko abin da ya kama da haka din yaya me kake ganin ya kamata a ce al'ummar musulmi sun fahimta don gane da shi wannan sha'ani wannan tambayan ka tana da kyau a wannan kwamitin na ganin wata mm. na alfarma sarkin musulmi wanda ni ɗaya ne daga cikin membobin wannan kwamitin mm. watanni goma sha biyu babu watan da ba ma fitta bayanai yanzu haka watan nan na rajab Hmm. da bayanansa yadda za a nemi watan gobe watan sha'aban. Domin wannan watan Rajab din zai gare ranar sha uku ga wannan watan da kuke ciki. Na'am, wannan na Za a samu abin da malaman fiƙo suke cewa al-ibtikran shine haihuwan jinjirin wata. Hmm. Ana kiransa conjunction da turanci ko astronomical new moon ko hmm. black moon. Na'am. Wanda zai faru ranar sha uku ga watan ukun nan da muke ciki sha ɗaya da minti ishirin da ɗaya na safe agogon Najeriya. Hmm. An gama da watan Rajab kenan, hmm. watan Sha'aban ya kama kenan tun daga wannan lokacin sha ɗaya na safe. Hmm. to wanda ina so in nuna maka a nan kwamiti din mutum daga kafin kwana biyar kafin wata ya gare muke fitar bayanai mm. bayanan da muke fitarwa sun kunshi irin waɗannan abubuwa mm. idan za ka nemi wata mm. ya kamata ka sun cewa watan ma tana nan kuwa ko ba ta nan shine babban abu kenan domin sai ka sun misali kana so ka nemi mutum a garin hadeja yanzu in ya baro jigawa ne ko kano ya shigo hadeja zai ka nemi ki a cikin gari amma idan yana kano ko yana jigawa a dutse hmm. misali kace za ka neme shi a hadai da haka mutum zai gama ba ta lokacin sa ba zai hmm, same shi ba na'am to dole sai an tabbatar da watan jiya ya tsare an cika watan yau daga za a fara neman sa hmm. sanin lokacin da watan zai tsare da kuma kafin wata zai fara shine malaman fiqh suke kira yadda tiran wannan shine mafi muhimmanci da mutanen mu ba ta sanin sa to kwamiti din mu a watanni goma sha biyu babu wani wata da ba ma bibiyan sa lokacin da zai kare za mu lissafo da kwani yanzu da watan nan ya kare mm. a rajab din nan iya gaya maka kwanakin da ya yi da awowin da mintunan da sekundin kafin ya kare zan gaya maka wannan mm. to muna bibiya watanni goma sha biyu yanzu bari ba ka wani misali kaga ramadan da ya wuce ya fi yi talatin ba ba hmm. shi ne aka samu aka daga wasu mutane ba. kware da anya wanda su suke gani hmm. ba ba ba ba kaman ba za su iya ma'alla azumi talatin ba hmm. to bayan ramadan din watan shawwal ya yi talatin kaji mutum biyu suna jayayya a kai na'am eh ba a yi ba ba a yi ba tambaya ne ke ina so ka dinga ba ta ba mutum biyu da suka yi jayayya ba su ba sani ba ranar da ramadan ya kare farko ramadan da wata ramadan daga nan duk wani mutum ko malami ko hmm. wani ko ta kungiya ko kuma wasu mutane hmm. wanda yake ma sanin yadda wata yake tafiya babu hmm. ka ga shawwal ya yi talatin ko bayan shawwal watan zulhijja ma ya yi talatin watan rabi'ul awwal ya yi talatin watan jimada ula ma ya yi talatin kuma baka ji mutum biyu suna da ba babu mm. abun mamaki muka fitta sanarwa ranar ishirin da tara mm. mu fitta sanarwa yadda ake fitarwa a ramadan mm. za a fitar za mu yada a social media ga duka kafafen yada labarai sai sardiyan sai suna sawa farma sarkin musulmi ya ce yau ne rana kaza ishirin da tara ga watan bijiri ranar da za a nemi wuta in an ga wata za gobe da za a yi amfani kowane wata watanni sha biyu muna yin haka za mu fita kwamiti din mu za su fita a garuruwa duka inda muke da memba sai ya fita akwai wannan watan da ya wuce sai da muka samu garuruwa kusan ishirin da bakwai da mu suka fita suka turo da bayanai cewa ba samu ganin wata misali a ranar ishirin da ta na'am to ya mu je da za a fitta hmm. bayani Hmm. ba kwamiti din mu sai mu ce to wa an fita gari kaza ga dalilin da lokacin da rana ya faɗi. Hmm. ga yanayin yadda yanayi yake ko akwai hazo ko babu hazo ko kaza an da faduwar rana hmm. rana ta fadi karfe kaza da minti kaza ba a ga wata ba saboda dalilin iri kaza ko kuma an ga wata wayannan bayanan muna fit da su na'am to ya shi kafin mu je na'am kafin mu je gaba akwai waɗanda suke da fahimta da yawa cewa shi wannan watan daman a na'ura mai kwakwalwa kuke gano su ko kuma kyamarori na hangen nesa ko kuma dai a lissafa daman kuke lissafa su a takarda ya gaskiyar magana take to ai ya kamata wanda yake faɗin haka ɗin ya kira mai ce ai addinin musulunci mm. ya ya yadda a kalli wata a a kwamfuta ba ko kuma a yi lissafi sai mu ce to ka zo ka ga yadda muke yi mm. mutane mu abun mamaki mm. suna girmama jita-jita akan abin da ya shafi addini da reality mm. babu waɗanda ba za mu fita yanzu misali in mun gama wannan wayar nan zan turo maka wurare da ake fita har da hotunan mutane inda akwai security matsala har da yan sanda muna kaduna muna tafiya da mota operation yaƙi guda biyu gidan sanda mu je waje mu je mu nemi wata muna da hotuna da faduwar rana da hotunan mu duka hmm. zan iya turo maka waɗannan abubuwa hmm. babu watan Allah da ba ma fita a ranar ishirin 29 in ba wani abu ba hmm. kuma ba wai a Kaduna kawai ba ko a Abuja ko a Sokoto a duka fadin Najeriya sun gobe mu kuma fita kuma muna communicating muna wato magana da juna sosai to idan muka fitar da wannan sanarwar cewa aka haɗa data ba bayanan nan sai mu kura masa ciyaman na national moon fighting committee professor usman al-nafati shi kuma sai ya haɗa report ya tura ma farfesa Oloye da shine sakatare general na jama'a na Supreme Council Islamic Affairs cewa committee sun fita an fita a gari kaza ga memba sun fita rana ta fari ba ga wata ba ga wata ba dukkan garuruwa inda aka gauta a ce an gani mm. shi kuma daga nan sai ma mai alfarma sarkin musulmi mm. ta ce to tun da ku committee gani wata na kasa kun fita ba ku gani ba to bari mu jira sauran sarakuna na kasa da suke ba da labari ko akwai wani wuri da aka samu ganin wata Abin mamaki malam live muke magana a wannan maganan hmm. sun mutane suna sauraro na'am da yawa da yau ne 29 din muka fita muka yi wannan bayani mu kafin isha'i bayanin mu ya fito domin wata a farkonsa baya wuce sallan isha'i ya tafi ya fadi to kafin isha'i mun hada report din mun tura duk inda ya kamata mu tura mun tura ma chairman din mu chairman din mu ya tura ma sakatare na spring council shi kuma ya forwarding ma ya kuma sarkin musulmi hmm. to sai a ce a jira sauran sarakuna ko za su gudu akwai wanda ya ga wata a wurin su abun mamaki za a kwana isha'i a bai sallar isha'i hmm. a kwanta a kwana a tashi wace gari a tashi ba in da ya kamata gobe zama ɗaya ga wata in an ga wata ba hmm. to mu a lissafi mutum da ba ta samu gari wata ba ke talatin har rana ta fadi a ranar talatin ba ma samu. kowa shi yasa kullum idan aka cika talatin kai wace gari bayan kwana biyu muke fitar da sanarwar mafi yawa hmm. ko za a samu wani daga cikin ƙungiyoyi ko malami ko sarki da hmm. zai bugo ce a wurinsa an ka wata kai wasu lokuta muna so mu sanar mutane suna damu mu san cewa gobe talatin ne ko ko ɗaya ne sai mu tuntuɓi mai alfarma ko kwamitin dinsa sai suke bari su tuntuɓi sauran manyan sarakuna sai hmm. sun buga ma sarki ko wani malami sai ya tuna ma jiya ne a ce ishirin da sarki bai ma sani ba ma. haka ake fa haka yake faruwa a kasan nan wallahi ka tambaye ni rantsuwa ba ko ko ma in ka cire watan shigar ramadan da fitar ramadan shi kenan. Ba hmm. shi yasa ba ma sanarwa har sai bayan kwana biyu din don aka cika talatin ranar ishirin da tara ba sanarwa ranar da za a kuɗi da talatin ba ma sanarwa sai gobe da safe mu ce to yau ɗaya ga wata saboda shekaran jiya ba a ga wata ba jiya talatin yau ɗaya ga wata. Na'am, to ya shiga sau da yawa akan kwatanta ciwon musulunci gaba ɗayan daman daga musamman garin maka da madina musamman yanki dai na saudiya ake gani kuma akan samu akasi cewar su ya kamata ne koyi da su wani lokacin sai ga su sun yi sallah ko kuma sun ɗauki azumi mu kuma bu ba ko mun riga su ko sai da sun riga mu yaya abin yake kasancewa abin da ya kamata mutane su gane abin da ya shafi zaman wannan duniya da muke ciki mm. tsakaninmu da saudiya akwai awa biyu na'am a tsakanin indiya da saudiya akwai kusan awa biyu da rabi mm. mu kenan da indiya wajen awa hudu da rabi tsakanin mu mm. to wayannan abubuwa duka suna da alaƙa da abin da ya shafi ko za a iya ganin wata a najeriya ba za a ganta a indiya ba ko za a iya ganin wata a najeriya ba za a gani wata a saudiya ba amma abin da ke faruwa bari in kai ce wani abu da mu ya kamata su gane saudi suna da wata kalanda da suke kiranta ta ƙarin ummul qura wannan ka kai muhimmul kura hmm. suna yin ta ne kafin shigan muharram na kowace shekara da wata biyu zuwa uku yanzu haka in kana so ka ga tsarin su na tafayi muhimmul kura na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku tana nan an shirya ta yanzu haka an faɗi yadda watannin za su kasance a shekaran gaba ɗaya hmm. wannan shine suke sawa a wannan a cibi ɗinsu saudi sunna ko saudi qur'an to wannan kalanda ita suke bi a lissafin su na ɗaukan na cewa gobe ɗaya ga wata ko talatin. Hmm. To kazun ɗazu na gaya maka wani abu da ake kira eketiran. Hmm. Wanda mutane mu da ke ba sa bibiya abin da shafi wata da sauransu ba su sani ba. Saudi suna da wata ƙa'ida da suka ta, kowace ƙasa tana da dama ta yi abin da ake kira criteria. Yi ƙa'idan da za ta aje kalandarsa a kai. Hmm. to ka'idan su na kalandan ummul qura kafin wannan kullum su in ba watan azumi daukan azumi ba mm. kuma ba watan sallah ba suna bin wannan kalanda wanda suka tsara tun kafin zuwan wannan watan da ake ciki inda mutum zai gugulin zai ga watan rajab din nan za su ce misali zai zama talatin tun kafin ya zo to kaga already su riga sun zo kuma haka in ba ta taɓa saba ma wannan kalanda ba in ba an zo azumi ba to a tsarin kalandar yadda suka rubuta ta hmm. kafin a ce gobe ɗaya ga wata abu na farko da suke kula da shi sharaɗin farko shine a samu elektiral elektiral shine a samu haihuwar jinjirin wata kafin faɗuwar rana a garin makka a wannan ranar ishirin da sarabe hmm. na farko kenan in aka samu wannan to an samu sharaɗin farko sharaɗi na biyu rana ta riga wata faduwa a wannan ranan ko da da minti daya ne to daga nan gobe daya ga wata kana ji na na ji ne mm. a samu ita kiran ko da da minti daya kafin faduwar rana sa'an nan kuma rana ta riga wata don akwai wasu lokuta ne za a samu ita kiran amma kuma watan ya riga rana faduwa mm. to to a samu ita kiran ko da da minti daya kafin faduwar rana sa'annan kuma rana ta riga wata faduwa ko da da minti daya to daga nan sai su ce gobe ɗaya ga wata wannan shine ka'ida kuma kana iya sanin wannan daga yanzu har zuwa shekara ɗari masu zuwa saboda yadda Allah ya faɗa din nan ta'lamu hmm. kini na wani hisabi din ma yadda ya faɗa wani wuri falikul isbahi wa ja'ala al-layla sakana wa shamsa wal qamara husbanan hmm. rana da wata a lissafi suke waɗannan eh, manazin din shine furuj da Allah ya rantsuwa da su wasta ma izatil furuji cewa hmm. laqad ولقد تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا wa ولقد جعلنا في السماء بروجا su ne وانهم بروج na wata, kuma su ne سوني na rana. guda ishirin da takwas. Na, to ya shek kafin mu je ga masu sauraro lokaci ya tafi da yawa, Eh, shin yaya kuke karban ganin watan shin kukan karba daga misali mutanen da suke da nambobin wayoyinku ko kuma hanyoyin da za su iya samun ku ko kuma sai daga waɗanda suke kamar a ce hujja ne a ce sarakuna ne ko shugabanni ne ko kuma dai wasu manyan malamai ne na ƙasa. a shi yasa ke sa wannan nambobin a social media kuma a sa a yada kafafen yada labarai a jaridu saboda duk wanda ya ce ya ga wata za a tambaye shi mm. tambayoyi kamar haka tukuna na farko yaushe ya ga watan domin wani abun mamaki sai ce maka ya ga wata ranar ishirin da tara mun samu wannan kesin din da yawa mm. kuma ya ga watan tun kafin faduwar rana to kaga wata ishirin da tara ya iya ganuwa kafin faduwar rana mm. wannan al'ada da shari'a da komai sun tabbatar da haka to na biyu kenan ka ina ya ga watan wani sai ce maka ya ga wata in ka je inda ya ga wata sai nuna maka arewa ko kudu ce sanin ya ga watan <laughs> ga mun yi waɗannan abubuwa ba girgi akwai misalai da yawa muna nan da rekod din wasu da har da muryoyi wasu da rubutu wasu da hotuna mun zagaya kasar nan mafi yawa inda ake duk masu cewa sun ga wata da muke gani ba daidai ba ne kuma mun je sun nuna mana inda ga wata ba inda wata yake fitowa ba to na uku kenan sai mu ce to wuce wani eh, ba bayan ka zo ta na ga wata inda rana ya fadi domin kullum ƙarshen wata azumi ƙarshen kowane wata za hmm. ga wata yana tare da rana hmm. kuma yakan kasance ko kudu da rana ko ya a misali dama da inda rana ya fadi ko hagu da inda rana ya fadi ko kuma sama inda rana ya fadi hmm. to wa'annan abubuwa duka yana da cikin tambayoyin da za mu masa sannan sai mu tabbatar da shi mutumi domin kamar yadda malamai suke faɗi kafin ka karɓi labarin mutum sai ya zama adili to adalci kuma malamai sun sanar da shi ne wato musulmi baligi mai hankali wanda baya aikata manya-manyan laifuka hmm. baya dogewa a kan kanana kuma yana nisanta abin da ke zub da mutunci hmm. to rana guda kawai in ka ce za ka tabbata wa'annan sharra kan mutum zai yi wahala ka san wa'annan wanda hmm. yau da kullum ne zai iya sanin wannan amma wa'annan ba su ne damuwan mutu kuna ba ma shin ya mutu kamar yadda na faɗa yanki ta ga watan hali na ta ga watan wani ya shigo mun daga wani gari ya ce ya ga wata kafin rana ya faɗi minti talatin kuma rana ya faɗi a ranar din muna zaune mun kai mutum ɗari biyu ba mu ga wata ba wace gari ma ba a ga watan ba kuma an ga wata tun kafin shekaran jiya rana kafin ta faɗi da minti talatin. to aka sake kawo mun wata yarinya karama ba ta kai shekara bakwai ba aka ce ita ta ga wata a rijiya bayan mun fita a garin ba mu ga wata ba. a rijiya ma ita ta gano wani ya sake mahawa an gaya mana liman ne na masallaci ya ga wata a masallaci inda yi sallah a ihrabi inda yi sallah ya yi sallama ne sai Allah ya nuna masa wata a cikin masallaci ka masallaci ka wasu ke kallo <laughs> kaga irin wannan abubuwa suka zo ya kamata mutanen mu su sani suka ji mutanen da suke da masaniya akan abu suna magana akai mm. kullum akwai fasalu ala zikri kuntum la ta'lamun na'am haka yake kaidar Kuma mm. wala yahillu lahu ay yaqala filan hatta ya'lamu hukm Allah mm. fihi akwai ala ta'ru in lam ya'rifu fa inna ma shifa'u dihi as-su'al to mutane ba sa wannan tunanin kawai sai dai su ji zaki domin mu a kasan mu mun fi wato auki akan wani ya faɗi abu wasu su zo su kushe shi ma su hmm. ya yake ba daga daga ramadan ya wuce da aka yi ta waɗannan surutan surutan hmm. daga ramadan ya wuce kaji wani ya yi magana akan wata babu <laughs> yanzu misali surutun da aka yi lokacin da muka cika talatin da faɗa da zagi ta hmm. ce a zauna a tattauna wannan matsalar a ilmance ba a warware ta na'am ya kai yanzu sai ramadan ya sake wa mu sake dawo teburin surutu <laughs> to kaga kasar nan yadda yake to ai za a yi haka shekara uku masu zuwa ba za mu warware ganin wata ba to ya shaka takaice faɗa kullum mm. ga aya mm. nake magana ana so a warware matsalan ganin wata wata uku kawai ya sa su a dinga fitar reality akwai bayanan da za mu yi mm. inda za a ga watan inda wannan hilal din yake kallo da lokacin da za a ganci da lokacin da zai fadi duka hmm. waɗannan mu yi bayanai a fita yau a fita gobe a ga sun fito din nan za a tabbatar da tunda ilimi ne mai fadi na'am to ya shiga gurguje eh, saboda yanayi na lokaci ga masu sauraro da mu ba su yan mintuna su ba da gudunmuwar su hmm, hmm, eh, wani kira za ka yi kafin mu je ga masu sauraron wajen ganin an fahimci yadda abubuwan yake in kuma ba a fahimta ba a tuntuɓe ku a muku tambayoyi domin ganin cewa an yi musulunci bai ɗaya ba tare da rarrabuwar kai ba duba da yanayin yadda ake ɗaukan azumi azumi da kuma yadda ake saukewa da wasu batutuwa da suka shafi sha'ani da wata din abu dai da nake so fahimtar abu ba zai yiwu ba sai ta tashi ka neme shi na'am a zauna jin kawai ba a magana sai azumi ya zo a zafi a yi ta surutu ko har abada muna nan shekara hamsin da na sani ana rikici kan ɗaukan azumi da aji azumi har su ba wurin shi ba mutane ba a shirye suke a gyara ba a fito misali mu za mu iya coordinating wato wata makaranta a kasar nan babba sa kwamitin ganin wata a dinga fita a watanni sha biyu mm. kafin wata shida su kare wallahi kowa ya gane yadda wata yake tafiya reality tasbihiyan shi ne ke fitar da kowa daga cikin duhu mutane sun ɗauki abu ne kawai sun ɗora a kai ba tare da ilimin abu ba to idan misali kowace masarauta za ta sa komiti a haɗa da manyan masallatai hmm. komiti na matasa da dattafai da malamai za mu yi bayani a fita a je kafin faduwar rana a duk ranar ishirin da tara wata hmm. ɗaya biyu uku hudu biyar shida da an gama da wannan matsalar eh wannan ne babban shawara na malamai su kafa mm. kwamitoci masarautu su kama kwamitoci za mu turo musu bayanai za mu musu bayanai muna magana a waya rana ta faru watan ya fito in yana nan in ba a gan shi ba gobe a sake fitowa mu faɗi inda za a ga watan da inda wata yake kallo mun yi wannan abun a wata biyu da suka wuce a Kano. Kuma mm. mamaki muka yi lecture kafin lokacin ishirin da tara ɗin hmm. ishirin da tara muka fita ba mu ga wata ba muka dawo muka yi lakta muka faɗi yadda watan zai fito a gobe da lokacin da za a ganci da lokacin da zai faɗi da aka fito aka ganci haka jikin suka ce daga yau su ba za ka ake magana akan abin da ya shafi wata ba. to ya shek muna eh. godiya kwarai da gaske Allah ya datar da mu Allah ya sa mu fahimci abin kuma Allah ya ba mu masu iko da madafin iko da hukumomi da su sakan surakai wajen ganin an yi wannan abin yadda ya kamata don tafiyar da abubuwan yadda ya kamata a masu sauraro kada a shafa ana tare da shirye-shiryen gidan rediyo sabu a kan mita 104.9 a zangon FM daga nan gida mai namba uku da ke kan titin garin gabas a cikin garin Hadeja a jihar Jigawa a tarayyar Najeriya inda a halin yanzu muke tare da Sheikh Salihu Muhammad Yakub wanda muka faɗa muku ɗaya ne daga cikin 'yan kwamiti na mai alfarma sarkin musulmi na ganin wata wanda kuma ya mana batutuwa masu matukar amfani da fa'idantarwa dangane da sha'anin ganin wata duba da yanayin watan ramadana da ake yawan samun turka-turka ta ganin wata ko kuma sauki azumin watan ramadana din kai tsaye namu koma zuwa gare ku domin jin batutuwan da kuke tafa da shi ta hanyar tambaya ko karin bayani ko dai abin da ya kamata haka sannan masu sauraro za mu so kai tsaye a tambayi shek kan batutuwan da suka shafi abin da muka tattauna na dangane da ganin wata din kamar kullum lambobin da za a ci gaba da lalabar mu su ne kamar haka sufuli bakwai sufuli hudu hudu hudu biyar hudu daya sifili hudu tara da kuma sifili bakwai sifili hudu biyar hudu hudu daya sifili hudu tara da sifili takwas sifili tara hudu sifili hudu daya sifili hudu tara sai kuma sifili takwas sifili tara hudu sifili sifili daya sifili hudu tara ya shiga masu sauraro kai ɗaya suna tare da mu za mu je gare su assalamu alaikum Abu alaikum salam. Barka dai malama muke tare. Alhamdulillah. Na'am to malam magaji barka da kasancewa da mu. A gurguje wani gudunmawa ko tambaya kake da shi musamman ga Sheikh uh, Salihu Muhammad Yakub ɗaya daga cikin yan kwamiti na mai alfarma uh, sarkin musulmi na ganin wata. Eh to da farko da ina malam fata alkhairi ubangiji Allah saka masa da alkhairi. Amin. To dama tambaya ta anan shine za a kan cewa wani da ce ma ya ga wata. Mm. To wallahi ya gani to kuma kaga kan cewa in dai har yace wallahi ya gani hmm. wallahi za ka iya ɗauka ko ko ba ka iya ɗauka ba sai sarkin musulmi ya riga ya sanar da cewa kan cewa an ga wata na'am to muna guda bari mu kowanne za ka hmm. ji ya ce wallahi ya gani wannan ma ce ya gani to kai kuma Allah bai nuna ma ba hmm. to kaga za ka iya ɗauka in ka dauka ba matsala ko kuma kan cewa dole sai an sanar na'am to muna tare da shek barka ji tsokaci kan wannan batu naka na'am ya shek ka ji tambayar da dan waye a tambayoyin ba sa fito mun ga fili ko za ka iya karanta mun su ko kuma akwai yadda za a yi dinga jin su sosai ana jin magana muryar mai tambayar sosai to kada ya maimaita mun ita to ba matsala tambayar da yake yana magana ne kan idan shi bai gaba da sa, amma wani ya gani kuma har ya masa rantsuwar cewar ya gani alhalin eh. kuma shi ne alfarma sarkin musulmi bai sanar da cewar an gaba ko kwamiti ba su amince da cewar an ga sun sanar ba yaya shi wannan mutumin da aka faɗa mishi zai iya ɗaukan azumin ko kuma zai iya saukewa to maganganu ne na malamai sun yi sabani a kan wannan amma magana mafi inganci da mafi yawan malamai suke tafiya a kai mm. saboda hadisai da kuma wato maganganun malamai akan hadin in har misali mutum ya ce ya ga wata sai mai alfarma sarkin musulmi bai yadda da wannan ganin watan ba sai ya gaya ma wani mm. mafi yawa magana mafi inganci wani ba zai dauki azumi da wannan maganan wannan ba saboda daukan azumi da aji azumi da sallar layya an ɗora shi ne a hannun jagora na musulmai shi ne yake da iko sanarwa a dauki azumi ko a aji azumi ba wani mutum can ba sai eh, wannan shi ne babban abu a malikiya su yi magana mai tsanani akan abin da ya shafi ma aji azumi a irin wannan matsalar har suka ce idan mutum wani aka ba shi labari ko kuma shi ya ga watan sai ce ya gani hmm. zai aje azumi sai ya aje ce sai a dubi wannan mutumin cin mutumin kirki ne bawan Allah wanda yake alhairinsa ya fi yawa akan sharrinsa ya ce to sai a masa ta'azir sai a masa gargaɗi domin kada ya sake gobe hmm. amma idan mutumin da ake gani dama ya ga irin masu kawai bai so ya yi azumi ne ya kashe to sai a aladaftar da shi abin da zai zama tsawatarwa ga shi gobe da wani irinsa sai an hmm. ladabtar da shi eh wancan a yi masa gargaɗi a masa wa'azi da nasiha wancan kuma da ake zaton shi azumin ne ya gaji da shi shi kawai ya ce ya ta har ya aje azumi hmm. to an yi a yi addabu ladabtar da shi ta'aziran hmm. domin gargaɗi a mazhaban malikiya saboda haka daukan azumi da aji azumi yana hannun a Najeriya mai alfurma sarkin musulmi ba wani mutum ba malami ko wata kungiya ko wani. Eh, shi magana mafi inganci da malamai suke tafiya a kan. Na'am to ya shak shi din mutumin da ya gani din a karan kansa zai iya dauka ko kuma shi ma ba zai dauka sai ya. Ba zai iya dauka ba ko ajewa. Na'am. Din ya binna wato a addini shi yasa ai aka sanya annabi ce azumi ana yi ne a ranar da mutane suke yi. Mm. Ai a ranar da mutane suke yi. Na'am. saboda haka ganinsa ya danganci don misali jagora na musulunci an ba shi dama in wani ya kawo masa labari yana da shakka a kansa ya ƙi karɓar labarinsa hmm. shi ne wa'annan adalcin zai iya kan adalcinsa zai iya kan abubuwa zai da yawa wanda na lissafo hmm. ya ga haka bai yadda da shi ba ya ƙi karɓar labarinsa ya maida labarinsa daga nan kuma shi kenan ba hukunci akan wannan labarin da aka maida. to eh. na'am to masha Allah Allah ya saka ka alkhairi ga masu tambaya bari mu je gari shi wanda ya ga wannan mm. ba ba wanda yake da haƙƙi ya gaya ma yayi kokari ya samu imam wani daga cikin mahukunta da ake cewa misali in kana hadeja akwai sarkin hadeja wanda shi ne ake wato kai ma labari daga nan ya buga ma sarkin musulmi na'am yawa sosai a kai masa ko kuma wasu malamai da aka amince da su sai su je dai a gaya mu sai su buga su kansu ba sanarwa za su yi ba sanar da sarkin musulmi suke yi sarkin musulmi ya karbi maganin su alhamdulillah in bai karba ba su sun sauke nauyin da Allah ya dora musu domin nauyin da Allah ya dora musu ba sanar da mutane a yi sallah ba ko a yi azumi ba a'a hmm. sanar da ma sarkin musulmi shine Allah ya dora mawa sanarwa a yi sallah ko a yi azumi daga lokacin da wani sarki ko wani malami ya ga yana da wannan damar na sanar a yi sallah ko a ko a ɗauki azumi to ya ɗauki nauyin da Allah bai ɗora masa ba ya ɗora ma kansa na'am eh to Allah da Allah da ta mu amin bari mu je ga mai kira na gaba mu je abin da yake tafa da shi assalamu alaikum Amu alaikum assalam. Barka da wa muke tare? kana tare da Alayhi Sale mai gwanjo Malam Ado. Na'am to Alayhi Sale barka da kasancewa da mu. A gurguje duba da yanayi na lokaci to muna tare da kai a gurguje saboda lokacin namu ya tafi. To ina wa malam barka da zuwa. Na'am to muna godiya. Kuma ni tambayar da zan yi wa malam. Mm. Ran da wata ya kama. Na'am. Rannan ne ɗaya ga wata ko kuma a'a sai gari ya waye ne ɗaya ga wata. Na'am. wannan shine tambayar da zan yi to bari mu koma ga shek eh, ya shek eh, ga wani yana tambaya yana tambaya eh, dangane da yanayi idan misali ran da watan ya kama da dare sai gari ranar ce ɗaya ga wata ko kuma sai gari ya waye shine za a fara ƙirgen watan sai gari ya waye shi yasa in haka ga azumi yau ba yau ake girga ɗaya ga azumi ba gobe ne na'am eh an ga wata yau bayan faduwar rana to gobe ne ɗaya ga wata ba yau ba na'am yawwa to a gurguje muna da ayan mintuna biyu zuwa uku bari mu ƙara zuwa ga masu sauraron namu ko za mu samu wani abu insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke tare kuna tare zai saba malam abdullahi to zai saba barka da kasancewa da mu a gurguje wani tambaya ko gudunmawa yake da ni yawa ni tambaya ta na ce watan daga gabar yake fitowa ne ko kuma daga yamma wani sa'in za a ce an dinga nuna mana yamma watan daga can ne to ni ban san daga inda yake fitowa ba shi yasa nake tambaya kara min haske na'am to ki kasance da mu insha Allah shek zai miki tsokaci kan wannan batu to shi ke a huta lafiya to muna godiya zai sawaba ya shiga wata biyar Allah tana tambaya mai suna zai sawaba Uh, tana tambaya shin shi watan daga ina yake fitowa daga gabar yake fitowa ko daga yamma saboda wani lokacin akan ce uh, ya fito ko zai fito amma ita bata san takamaimai daga ina yake fitowa ba abin da ya kamata masu sauraro su sani mm. kamar yadda rana take fitowa kullum ta gabas ta fada yamma haka wata shi ma a cikin A awa goma sha biyu a kullum sai wata ya fito ta gabas ya fada a yamma sai dai shi wata ba kamar rana ba ya kakatun rana shi kullum bayan ita kullum bayan sallar take fitowa wata wasu lokuta kamar yanzu da muke magana yake fitowa wasu lokuta kamar yau ga wanda ya fita bayan sallar asubahi za ga wata ta gabas ne gobe ma in ya kula zai ga fitowar wata ta gabas lokacin da muke ganin wata ta gabas a gobe hmm. bayan fitowar fitowarsa kenan yana nan yana tafiya har ya fado ta yamma daga nan jibi kuma sai ya sake fitowa haka kullum to abin da yasa yanzu ba ma ganin sa Hmm. yanzu saboda hasken rana ya bushe ba za a iya ganin wata ba a tun da akwai hasken rana sai duhu ya yi to kuma hmm. yau kafin duhu ya yi wata ya riga ya fadi to a watan kullum zai fito ta gabas ne ya fada a yamma hmm. lokacin da muke ganin shi a yamma jinjirin wata ce ga wata inda rana ya fadi masa duhu ya fara yi kenan muka ganci da za ka ga za ka kasa kasa tafiya zai fadi sai sake dawowa gobe ma ya inda rana ya fadi masa muka ga duhu nan za mu sake ganin sa yawwa eh, to to masha Allah ya shek Allah ya saka da alkhairi a nan za mu dasa aya cikin wannan shiri namu in Allah ya dace kuma lokaci na gaba muna fatan a shek zai kasance da mu duba da yanayi na uzurraka da ayyuka da ke gaban kujingim a madadin hukumar gidan rediyo swaba fm da ke kawo wannan shiri a daidai waɗannan lokuta cikin waɗannan ranaku na mako da kuma sashen addinin musulunci da al'amuran yau da kullum na wannan gida da yan uwa abokan aiki da suka taimaka shirin ya iso gare ku musamman shi shek Salihu Muhammad Yaqub da ya bamu gudunmawarsa da kuma lokacin sai mana wannan tsokaci kan batutuwan da suka shafi sha'anin ganin wata da kamawarsa da faduwarsa da kuma dan uwa abokin aiki da muka kasance da shi a wannan zaure mai albarka malam Bawa da Hadeja sai hukumar sai wadda ta sada mu da ku Hafsat Abubakar Sadiq ni Abdullahi Muhammad Gano nake cewa Allah ya sada mu da alkhairin a cikin wani shirin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh بأركان في الدين صوم